Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dare. Baba ya kuma makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin na yau Litinin sha biyar ga watan Fabrairu shekarar 2020. a cikin shirin namu za ku ji yadda wasu 'yan najeriya suka bayyana jin daɗin su game da tabbatar da dr unguzi okonjo iwela a matsayin shugaban kungiyar cinikayya ta duniya bayan haka za ku yi cewa an gudanar da sallar jana'iza a kan mutum goma sha biyu da aka kashe su a cikin rikicin kasuwar sasa a ibadan kamar kowace ranar litani yau ma sani sha'ibin malumfashi na tafe da rahoto na musamman akan matakan da mahukunta a katsina suke dauka wurin inganta sha'anin tsaro a jihar da ma kewaye sa'annan muna tafe da labaran wasanni to amma kafin nan ga hadiza da labaran duniya cikakkun labaran duniya. Kungiyar cinikayya ta duniya wato WTO ta tabbatar da zaben tsohuwar ministan kudin Najeriya Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin sabuwar shugaban ƙungiyar, na kawo ƙarshen jan kafa da aka yi na tsawon watanni a cike da gurbin babban daraktan ƙungiyar da ke da shalkwata a Geneva. Ƙungiyar ta sanar da zaben tsohuwar ministan kudin ta Najeriya a shafinta na Twitter inda ta ce an zaɓi Ngozi konja-ewela ɗaya daga cikin Najeriya a matsayin sabon Director Janar ta WTO. Dr. Okonjo-Iweala ta yi tarihi a matsayin mace ta farko kuma Afirka ta farko za ta shugabanci WTO. Za ta fara wa'adin shugabancinta rana ɗaya ga watan Maris shekarar 2021. Ngozi Okonjo-Iweala ta gaji Roberto Azevedo ɗan asalin ƙasar Brazil wanda ya sanar a watan Mayu cewa zai sauka daga mukamin kafin cikar wa'adin aikinsa ya kuma bar kujerar shugabancin kungiyar a farkon watan Agusta. Sanarwar da Yo ta yi na janyewa daga takarar makon jiya da kuma goyon bayan takarar Ngozi Okonjo-Iweala da gwamnatin shugaba Joe Biden ta nuna ya share fage ga Ngozi Okonjo-Iweala ta zama shugaban kungiyar Tuni dai Dr. Ngozi okonjo owela ta zayyana matakan da za ta ɗauka na tunkarar ƙalubale da ƙungiyar ke fuskanta da nufin ganin ta cimma manufa da kuma farfado da ƙungiyar yadda za ta yi tasiri a harkokin cinikayya da ya kasance manufar kafa ƙungiyar da kuma shawo kan matsaloli da suka addabi ƙasashen duniya da suka hada da yaƙi da cutar coronavirus. Masana kimiyya sun ce kwayar cutar coronavirus da ke ta sauya fasali za ta ci gaba da yaduwa tsakanin mutanen duniya na lokaci ne tsawo. Abu ɗaya dai da dukkan masana kimiyya suka yarda da shi a yaƙi da ƙwayar cutar da ta riga ta kashe mutane sama da miliyan biyu shine mahimmancin allurar rigakafin COVID-19. Dr. T. Jacob John, wani babban jami'in kula da lafiyar jama'a a ƙasar India, ya faɗa wa kamfanin dallacin labarai na Associated Press cewa akwai lokaci da ƙwayar ta corona za ta zama kamar wata dabba a gidan zoo wadda duniya za ta yi koyi zama da ita kamar cutar shan inna ko bakon dauro. Ƙasar Zimbabwe ta karbi allurar farko na rigakafin COVID-19 yau Litinin. Allurar rigakafin ta Sinopharm kyauta ce daga ƙasar China, amma kuma gwamnatin Zimbabwe ta sayi ƙarin allurar dubu ɗari shida a cewar kafofin yada labaran ƙasar waɗanda ake sa ran za su isa ƙasar ta Afirka a watan gobe. har yanzu akwai karancin abin da kasar ke bukata don yi wa miliyoyin al'ummarsu allurar. Jami'an tsaro a Myanmar sun buɗe wuta akan masu zanga-zanga jiya Lahadi yayin da boran da ake yi wa sojojin da ke mulki ya shiga mako na biyu. Nan da nan babu wani tabbacin adadin waɗanda suka mutu, amma kuma gwamnatin bata ce ufan kan lamarin ba. An tura jami'an tsaron ne jihar Kacin da ke yankin arewacin ƙasar don ba da kariya ga wata tashar wuta a jiya lahadi wasu hotunan bidiyo sun nuna yadda sojojin ke harbi a cikin masu zanga-zangar amma babu tabbacin ko hasashen na roba ne ko kuma na gaske ofishin jakadancin amurka da ke yangon ya yi gargaɗin cewar akwai alamun za a katsa kafofin sadarwar intanet daga karfe ɗaya na tsakar dare zuwa tara na safe agogon ƙasar Zanga-zangar na faruwa ne yayin da sojoji ke ci gaba da rike mulkin kasar sama da mako guda bayan da suka kifar da shugaba Aung San Suu Kyi. Duk da wanke tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump da majalisar dattawa ta yi kan zarginsa da ake yi cewa shi ya tunzara ɗaruruwan magoya bayansa suka mamaye ginin majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata. A lokacin ana shirin tabbatar da Joe Biden nasarar da ya samu batun makomar siyasar tsohon shugaba Trump. Lamarin dai da ya sa mutane suka bayyana ra'ayoyi mababanta. Jim kaɗan bayan da sanatocin suka kaɗa kuri'a inda 57 suka sane shi da laifi, 43 kuma suka kaɗa kan cewar bai da laifi a yammacin Asabar. Lamarin da ya gaza a samu adadin kuri'u 67 don tabbatar da laifin. Tsohon shugaban ya fito ya ce zai ci gaba da kasancewa a fagen siyasa. sai dai bai nuna wata alama da ke bayyana cewa zai sake yin takarar shugaban ƙasa ba a shekarar 2024 kamar yadda ya nuna alamun zai yi a lokacin da ya bar ofis a watan da ya gabata. Ita dai majalisar wakili ta tsige Trump a watan Janairu akan laifin cewa ya haddasa rikici. Trump ya bayyana wannan tsigewar a matsayin babban bita da kulli a tarihin kasar. Yana mai cewa babu wani shugaban kasa da ya taba fuskantar abin da na fuskanta To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da kamar yadda kuka ji a farkon shirin a yau litinin ne kungiyar kasuwanci ta duniya WTO ta tabbatar da tsohuwar ministan kudi a Najeriya Dr. Ngozi Okonjo Iweala a matsayin sabuwar shugaban hukumar inda a yanzu haka ta zama mace ta farko kuma 'yar Afirka da ta taba jagorantar wannan hukumar da ke da cibiya a ƙasar Switzerland. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta aiko mana. A yanzu kan a iya cewa mambobin hukumar ta WTO sun kafa tarihi inda babban kwamitin ta ya amince da yarjejeniya don zaben Dr. Nkonjo Uwela na Najeriya a matsayin Darakta Janar na hukumar ta bakwai a yau Litinin. Za kuma ta soma aiki daga ranar ɗaya ga watan Maris na wannan shekara ta 2021. Kwararre kan sha'anin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya a Bas Jiga ya yi tsokaci dangane da makamin sabuwar shugabar wacce 'yar asalin Najeriya ce. Ba shakka Dr. Ngozi Okojo Uwela ta dace da irin irin wannan aikin saboda haka ta san matsalar duniya kuma ta san matsalar kasashe masu tasowa irin su Najeriya saboda haka ba shakka ta dace da ta shiga cikin irin wannan aikin don ta ga yadda za a rage wato matsalar da ke tsakanin kasashe masu arziki da kuma kasashe masu tasowa. ne mata fatan alheri ta samu nasara a cikin wannan aikin saboda samun nasarar ta zai kara canza tunanin taron duniya game da Najeriya. Ke san ana yawanci ana zargin 'yan Najeriya Najeriya ko shi da aikata aikin aisha a duniya. To amma ke ga yan aka samu mace yan Najeriya kuma baka ta zo ta yi wani aiki na mai kyau wanda zai taimaki duniya ke ga wannan zai dan wanke irin wancan mummunan tunanin da ake mai yan Najeriya. Wannan nadin na zuwa ne bayan janyewar 'yar takarar da ta rage wacce suka fafata tare da Okonjo Uwela wato ministan kasuwancin Koriya ta Kudu Yun Yong da kuma samun goyon baya daga sabon gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden. Sabon daraktan hukumar ta WTO da aka nada Okonjo Uwela ta ce babban abin da za ta sanya a gaba shine yin aiki tare da mambobinta don magance matsalolin tattalin arziki da kiwon lafiya da annobar COVID-19 ya kawo. Batun da masanin tattalin arzikin kasa har ilau Dr. Isa Abdullahi ya jinjina. To wannan ya zamanto wani abu na alfahari da muke ji da shi a cikin kasashen Afirka lura da cewa ita ce bakar fata ta farko da kuma duk wani ma a cikin bakakin duniya da ya taɓa rike wannan mukami kuma um, wannan ya nuna cewa akidar wariyar launin fata da nuna gazawar mutanen afirka cewa ganin ba su da basira ko ba su da cancanta da kwarewa da ya kamata su rike mukamai na duniya wannan kusan ya fara ba da baya kin ga wannan irin abin ya nuna mana cewa kenan an yadda cewa mutanen afirka yanzu suna da basira da kwarewa da kuma abin da za su iya ba da gudumawa ma duniya a matsayin su na mutane wanda za su iya aiki a duniya ko da yake wannan ba shine karo na farko da okonjo uwela ta kafa tarihi ba a rayuwarta ana sa ran wannan matsayi nata zai taimakawa mata wajen taka rawa a sha'anin da ya shafi tattalin arziki na duniya kamar yadda tsohuwar shugaban ci gaban na 'ya'ya mata a ma'aikatar hakokin mata a Najeriya Hajiya Rabi ga ladima ta bayyana. ingozi mace ce mai kokari wajen aiki da kuma kwakwalwa. Kuma tun da dai dole mai munna mu Afirka Najeriya in particular cewa mace ce ta hau wannan mukami kuma muna fata yadda Allah ya ɗaukake ta ita ma za ta waiwayo ta duba 'yan uwanta waɗanda suke janda guda mata in particular ba a ce ka a taimaka maza ba amma ta ba da karfi ga tallafawa mata cause mu mata mu ne muke very very vulnerable kuma mu ne gidaje abin jira a gani shine kamun ludayin sabuwar shugabar a ranar ɗaya ga watan maris mai zuwa yayin da ta bayyana muhimman abubuwan da za ta fi mai da hankali a kai shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida shamsiya hamza ibrahim dazu da rana ne aka gudanar da jana'iza na mutum goma sha biyu da aka kashe su a cikin rikicin da ya tashi a kasuwar sasa a ibadan a jihar oyo wakilin mu hassan umar tambuwal ya halarci jana'izan ga kuma rahoton da ya aiko mana an yi jana'izar mutane goma sha biyu waɗanda aka kashe a sanadiyar faɗan ƙabilanci a unguwar sasa ibadan Assalamu alaikum wa a wurin da an yi ja in ja a tsakanin sojojin da na so su hana ɗaukar hotunan gawarwaki a yada ta yanar gizo da masu jana'izar. Malamin da ya jagoranci sallar gawar wakin ya yi gajeren gargaɗi ga jama'a. jama'a akwai abin da ya kawo mu kada mu bari hankalin mu ya rabo biyu ga damuwar da take damun mu ko mu zo mu dauko wata damuwa mu zo mu kara dorawa kanmu jama'a bai kamata ba ya kamata duk inda aka gan mu a gan mu da tsari ba da kai muke komai ba da tunani muke yi wannan abu da ya zo ya faru ba wanda zai karbi wayan kai ce zai kogi mun ji shikenan ku da ku ci gaba da harkar ku da ku mu rika zamantowa masu hankali don Allah cikin komai da muke yi yanzu abin da zai faru ga abin da ke gaban mu na yan uwan mu mu suturta su jama'a mu musu addu'a sannan kuma mu nemi zaman lafiya kowa ya zo ya koma mu tafi inda za mu tafi dare na yi dan Allah mu yi hakuri Allah madaukin sarki ya gafarta musu ya Wasu da na halarci sallar gawar wakin sun nuna alhini a game da kisan. yanzu mun zo mun ɗauko mutum goma sha biyu su za mu kausuwa sauran kingi. A wurin me aka kashe su? Ba wurin wani abu ba ba wurin komai ba ne. Ba su ji ba su gani ba an ka to an ka biyo su. An kai musu zalunci. An kai musu zalunci an kashe su. Yan uwa ku taya mu da addu'a wannan al'amari muna neman Allah ya kawo mana ɗauki. Zalunta ma aka yi yarwa suka zo suna mana kisan kiyashi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ɗauki. Yan yan uwa ku taya mu da addu'a yan uwa ku taya mu da addu'a mu ma Hausawan Ibadan ana zalunta mu sai dai ku taya mu da addu'a abinda muka san da Allah kai mu da adalci yadda an kashe mu ne bangaren mutum kusan 15 an kashe kashe ne dan Allah ka adalci ka faɗa haka abinda ka gani ka faɗa ka hangare don Allah ai mu da adalci wallahi gaskiya nan ganin gwamnatin gaskiya ta mu da adalci ba a karan ganin bata mu da adalci ba wallahi ta mu da adalci ba ko ita gwamnati ta ce wani abu game da waɗannan bayan Allah da aka kashe mutum guda ɗaya an kashe gasu an kashe kusan mutum 15 sha eh? kusan mutum ashirin gasu an kashe a cikin mutum guda ɗaya an kashe sai ka ce dabbobi ba sai ta daga arewa ba su ji ba su gani ba ba su ji ba su gani ba. Sunana Shu'aya'u Alhaji Mudi Karaye, shamakin sarkin sasa. Ni mazaunin sasa ne. Waɗannan gawawaki daga sasa aka ɗebo su? su wa'annan gawawaki daga sasa aka ɗebo su kuma mu ne muka ɗebo gawawaki guda tara muka kawo police station. Na ina? Nan nan sasa. Bayan mun kawo wa'annan nan sasa police station muka koma daga can bayan gidan mai martaba sarkin sasa mun ga gawawaki da kaina na kirga guda goma sha biyar a nan gurin wa'anda suke daban daban amma kakakin rundunar 'yan sanda na jihar oyo fadi ya ce mutum ɗaya aka kashe me gaskiya abin a'a gaskiyar abin yadda na faɗi wallahi tallahi shine gaskiya hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya to a gaida hassan umar tambuwal yanzu kuma sai rahoto na musamman akan matakan da mahukunta a katsina ke dauka wurin inganta sha'anin tsaro a jihar da ma kewaye da sani sha'ibu balumfashi ya haɗa mana A Najeriya yayin da ake ci gaba da fama da matsalar tsaro musamman a arewacin kasar yanzu gwamnatin jihar Katsina ta kafa wata doka wacce ta tanaje yin bita ga masu anguwanni hakimai da malamai masu wa'azi da kuma limaman masallatan juma'a da ma sauran masu ruwa da tsaki manufar ita wannan doka dai ita ce ta baiwa shugabannin al'umma damar yin nazarin matsalolin da ke tasowa kafin su gagari magancewa Taron na kwana biyu da aka kammala jiya a birnin Katsina ya sami halarcin manyan malamai masu yin wa'azi da kuma limaman masallatan Juma'a da ke kananan hukumomin mulki 34 na jihar. A jawabinsa wajen taron, gwamnan jihar Right Honorable Aminu Bello Masari cewa shanayen da waɗanda suka fara da sata shanu da goma a da sata mutane da yi wa mata da kona da kona hasken mutane da lalata a nasa jawabin mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumini Kabir Usman wanda ya kawo tarihin yadda aka yi zaman lafiya a baya kahin nasara ya canza lamarra. takwai tsarin da muka gada kaka da kakanni. Ya ci gaba da cewa. zamo a da kuma ya juya ga malamai ya kira gare su. Mai ba da shawara ga gwamnan Katsina kan harkokin tsaro Alhaji Ibrahim Ahmad bayani ya yi ga mataki na gaba da za a ɗauka a bayan wannan taro don idar da saƙo da muradi ga al'umman. Babban mai wa'azin musulunci Sheikh Yakubu Musa bayani ya yi kan abin da ke gaban malamai dangane da wannan doka da muradi. wannan taro ya na Na kuma zanta da wasu daga cikin malaman da suka halarci wannan taro. Rayyaba Ahmadu Liman, ratibi na sarkin Katsina. Kowa daga cikin zuciya ce yana burin Allah ya taimaka wannan taro ya zama shine dalilin samu bakin zaren warware wannan matsala wanda ta dami kowa a cikin jihar katsina kuma muna roƙon allah ta tabaraka wa ta'ala ya mana jagora kuma shi gwamnan katsina da ya taro nan taro niyya ce ta neman a kawo tsaro a cikin jihar nan ubangiji allah ya tabbatar da ita bara ya za ku yi aiwatar da wannan sako ya kai ga mamu yadda za mu yi kamar wajen hudubobi da wurin karantarwar da muke ma jama'a a zaurukan mu muna ƙara faɗakar da jama'a allah ya sa zuci zuciyarsu ta komo ga Allah su daina wannan aika-aika wadda Allah bai yarda da ita ba. A yayin da wannan yunkuri na kawo ƙarshen ta'addaci na gwamna Aminu Bello Masari ke ƙara samun yabo gefe guda kuma sai ga wata masifa mai nasaba da ta'addancin da Fulani ke yi ya harzuka mazauna kudancin Najeriya inda a bayan cikar wa'adin da suka ɗebar wa Fulani na su tashi su tattara ina su ina su ban masu yankin su sai ga a juma'an nan da ta gabata sun farma Fulani hadda Hausawa. àwọn yẹn ń jó tírélà ee ti dáràn nílé yìí. yorùbá yorùbá yorùbá yorùbá yorùbá ẹgbẹ́ yorùbá yorùbá yorùbá yorùbá yorùbá. mọ́nà kú fáyà fọ́dí mọ́tò. To ko yaya masu yin sharhi kan harkokin tsaro ke kallon wannan lamari me kama da cin kunama kadangare? Mutane ne ba su sani ba. Mutanen jihar yamma da yawa wanda suke son ƙasar na tarabe sun fi ƙasar Ibo yawa ma. Mutane ne ba su sani ba. To yanzu ne gaskiya take fitowa. Sai zai na mafita. Wanda yake da da cewa shi ne shugaban kasa. Shugaban kasa ya tashi ba yana da instrument na declaration na emergency law wanda yake zai iya zai administrator ya tashi ya nuna shi yana yi da gaske tunana mai Muhammadu Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya. Sani Shabi Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. To a gaida Malam Sani. Kafin mu je ga mu na gaba sai a shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kungiyar kwallon kafar manchester united ta ingila ta ce san bata saki kari ba a fafutukar lashe gasar premier ta bana united din ta yi kunnen doki ne a wasanta na jiya lahadi da kungiyar west brom da ci ɗaya da ɗaya lamarin da ya sa tazara ta karu tsakanin kungiyar da take ta biyu a tebur da manchester city da ke saman ya zuwa maki bakwai yayin da kuma yawan kwallaye ne kadai ya bambance tsakaninta da Leicester City da ke binta amma kuma makin su daya. To sai dai kocin kungiyar ta United Ole Gunnar Solskjaer ya ce har yanzu suna cikin takarar kofin gasar ta premier kuma ba za su yi kasa a gwiwa ba ya ce abinda kawai muke bukata shine mu kara kaimi na samun nasara a wasanni kuma mu kara matsa ba ga kungiyar city ko alama ba za mu karaya ba ba za mu bari haka kawai su ɗauke kofin ba za mu ci gaba da fafutukar ganin mun lashe kofin gasar manchester city din dai ta yi galaba a nata wasan na wannan makon akan tottenham da ci uku da nema wanda ya bada jumlar wasanni goma sha biyar a jere da ta yi nasara a kansu yayin da kuma take da dakon wasa ɗaya ta gasar premier da bata buga ba dan wasan kungiyar super eagles ta najeriya josh maja ya kasance dan najeriya na biyu da ya kafa tarihi bayan shekaru 29 bayan da ya taimaka wa kungiyarsa ta Fulham ta tsallake daga ajin faduwa daga gasar Premier ta Ingila. fulham ɗin ta doke everton ne da ci biyu da nema to sai dai har yanzu tana ta goma sha takwas ne a teburin gasar da maki goma sha takwas da ta samu a cikin wasanni ashirin da uku da ta buga to amma kuma tana da damar samun tsallakewa idan ta ɗore da wannan kokarin maja mai shekaru 22 ya koma kungiyar ta fulham ne a watan janairun da ya gabata daga kungiyar bordeaux ta kasar faransa akan aro na tsawon watanni shida kacal inda kuma a karon farko da aka soma wasa da shi a kungiyar ya sami zura mata kwallayen biyu da suka bata nasara ya kuma kasance dan najeriya na biyu da ya zura kwallaye biyu a karon farko da aka soma wasa da shi a gasar premier bayan efan ekoko wanda ya kafa irin wannan tarihi na farko a shekara ta 1993 a kasar jamus kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar gladbach marco rose ya sanar da shugabannin kungiyar kudurinsa na barin aiki a bazara mai zuwa domin komawa babbar abokiyar adawar kungiyar borussia dortmund a wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce kocin mai shekaru 44 ya yanke shawarar tafiyar ne bisa ra'ayin kansa duk kuwa da cewa akwai sauran shekara ɗaya a kwanta raginsa to sai dai duk da haka kungiyar ta bayyana rashin jin daɗinta na rabuwa da kocin a fagen wasan tennis kuma mace ta farko a duniya ashley bare ta sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar australian open bayan da ta yi nasarar doke 'yar kasar amurka shelby rogers a zagaye na hudu na rukunin mata na gasar bari ta doke rogers ne da turmi biyu a jere a fafutukar da take yi na kasancewa 'yar kasar australia ta farko da za ta lashe gasar tun daga shekara ta 1978 murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria Murtala Faruk Sanyin na. Yanzu kuma sai labarai amma wannan karo a takaice. ta duniya wato WTO ta tabbatar da zaben tsohuwar ministan kudin Najeriya Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin sabuwar shugaban kungiyar na kawo karshen jan kafa da aka yi na tsawon watanni a cike da gurbin babban daraktan kungiyar da ke da shalkwata a Geneva. ƙungiyar ta sanar da zaben tsohon ministan kudin ta Najeriya a shafinta na Twitter inda ta ce an zaɓi Ngozi Okonjo-Iweala ɗaya daga cikin Najeriya a matsayin sabon darakta janar ta WTO. Dr. Okonjo-Iweala ta yi tarihi a matsayin mace ta farko kuma ya Afirka ta farko za ta shugabanci WTO. Za ta fara wa'adin shugabancinta rana ɗaya ga watan Maris shekarar 2021. Ngozi Okonjo-Iweala ta gaji Roberto Azevedo ɗan asalin ƙasar Brazil wanda ya sanar a watan Mayu cewa zai sauka daga mukamin kafin cikar wa'adin aikinsa ya kuma bar kujerar shugabancin ƙungiyar a farkon watan Agusta. Masana kimiyya sun ce kwayar cutar coronavirus da ke ta sauya fasali za ta ci gaba da yaduwa tsakanin mutanen duniya na lokaci mai tsawo. abu ɗaya dai da dukkan masana kimiyya suka yarda da shi a yaƙi da ƙwayar cutar da ta riga ta kashe mutane sama da miliyan biyu shine mahimmancin allurar rigakafin covid-19 dr t jacob john wani babban jami'in kula da lafiyar jama'a a ƙasar india ya faɗa wa kamfanin dallacin labarai na associated press cewa akwai lokaci da ƙwayar ta corona za ta zama kamar wata dabba a gidan zoo wadda duniya za ta yi koyi zama da ita kamar cutar shan inna ko bakon dauro. To masu sauraro baki ɗayan abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Gada da GMT. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyanmu na wannan daren. Baba ya kuma makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa a kwana lafiya. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.